salatu wa salamu ala rasulillah wa da alihi wa sahbihi wa man tada bi alihi wa tawaffa bi sunnati la yusi wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al ah, ibadiyya yan ibadiyya فرقة معتدلة عن من الخوارج su ɗan ibadiyya wata ƙungiya ce madaidaiciya daga cikin hawari su madaidaita ne ba masu guluwi bane su wahum asharul firak allati tunsabu ila al-khawarij su ne mafi shaharan kungiya da ake dangantawa zuwa ga khawarij ɗan ibadiyya sun fi shahara daga cikin kungiyoyin gabaki daya Watun sabul ibadiyya ila mu'assisiha Abdullahi bin Ibad ana danganta ibadiya zuwa ga wanda ya kafa ta shine Abdullahi bin Ibad shine wanda ya kafa wannan kungiya Ibadiyya wa yunsibuna fi mazhabihim hatta ma tuskaru masadiru eh, wato ana danganta su sabuna ana danganta su a cikin mazhabar su gurgudan abinda mazhar din wato tushen su ya ambata ila Jabir bin Yazid eh, sabuna ila Jabir bin Abdullahi al-Azadi ana danganta su zuwa ga Jabir dan Abdullahi al-Azadi allazi yuqaddimunahu ala kulli ahadin wanda su dinnan yan ibadiya suna gabatar da Jabir Jabir dan Abdullahi dinnan Jabir bin Zaid al-Azadi suna gabatar da shi akan kowa wasu ce sahabi ne kuma suna wato suna gabatar da shi akan kowane mutum a gane ko eh shi ne malamin su na fiqh da tauhidi wa yuqaddimunahu ala kulli adin wa yarawna wa yarwuna kuma suna ruwaito a mazhabansu daga gare shi mazhabansu na ibadiyya sun ruwaito ne daga Jabir bin Zaid al-Azadi wa huwa min talamiz ibn Abbas sun ce wai shi dalibin ibn Abbas ne shi an gane ku dalibi ne na ibn Abbas نعم ويعد الإبادية مذهبه مذهبا su ‘yan zaidiya sun ɗauki mazhabansu mazhaba na ishtihadi sunniyan kuma da sunna haka ke cewa ta ce su mazhaba na ishtihadi su ahalin sunna ne su an gani haka suke rayawa don su yaudari mutane su janyo su zuwa ga fahimta na khawarij na mai tabanna arau abdullahi bin ibad wai su sun gina wa kansu sun jingina wa kansu ra'ayi na abdullahi bin ibad na siyasa ta ɓangaren siyasa suna bin abdullahi bin ibad wa ara jabir bin zaid al-fiqhiyya suna bin ra'ayin jabir dan zaid ta ɓangaren fiqhu shi ɗalibi ne na ibn abbas kenan zai zama kamar tabi'i kenan ko ɗalibi ta ɓangaren fiqhu kamar yadda mu ake cewa muna bin hanafiya ko kuma malikiya ko shafi'iya ko wannan hambaliya an gane ku to su suna bin jabir bin zaid ne shine babban malamin da na fi kiwo eh zaharat zaharat firqat al ibadiyya حقيقة wannan kungiya ta ibadiyya ta bayyana a wajen karni na biyu daga cikin karni na farko na hijira karni na biyu suka bayyana wala yasalu al-ibadiyya hatta yawmuna hadha fi jazair wannan kungiya ibadiyya bata gushe ba har yininmu na yau suna can jazair ana samun su a Algeria ana samun su a Maghrib ana samun su a Tunisia eh duk garin su Morocco din nan duk ana samun su irin su Libya Oman ana samun su a Oman ana samun su a ina Tanzania ana samun su a Tanzania wa munafiqun ukhra kai da wasu bangarori daban ana samun wannan kungiya a wasu bangarori daban na ainihin ƙasar Afirka kenan suna nan ƙasar Afirka har yanzu kun gane wannan ko wannan kungiya ta ibadiyya tana nan a ƙasar Afirka har yanzu wannan zai dan nuna muku dalilin da yasa ake dan samun saura ake dan samun hamasa da wayo da wayo wato suna shiga cikin ahlus sunna sai su nuna kamar suna tare da ahlus sunna sai samu ahalu suna wannan ra'ayin kina ga ra'ayin hamasa ya shiga cikin duniyar ahalu suna da wayo da wayo ta hanyar wannan kungiya din an gane wani ku ba za su gaya ma cewa su 'yan khawarij bane na su za su gaya ma kawai su 'yan ahalu suna ne su sai su dinga shigar da wannan ra'ayi suna ta canza wa ɗalibai fahimta وكانت له سولة في الجزيرة ya kasance suna da ƙarfi a can jazira irin irin su algeria suna da ƙarfi su morocco wannan zai nuna muku yadda lokacin da nasiru jina albani ya fara da'awa salafiya kuma da'awa salafiya ta yadu sosai a irin su ƙasar algeria din don da'awa salafiya ta samu amsuwa sosai malamai sun taso sosai na salafiya saboda albarkar da'awar nasiru jina albani kama daga baya da siyasa ta shigo ya zamanto ainihin an samu wasu samari masu kishi sun kafa kungiya ta siyasa islamic salvation front suka kafa ta wai suna so su kafa ainihin siyasa ta musulunci suka sabbi shawarar nasiruddin albani ya ce musu mafi alkhairi kan su shiga ya shi masu wani shawara cewa wa minar siyasa tarko siyasa daga cikin siyasa barin wannan siyasa ɗin kada ku kutsa ciki saboda yana ji mun tsoron kansu ko tsara su koma wani abu daban misali a lokacin nan to wayannan mutane sun kutsa cikin siyasa bayan sun kuma da sunan su yan salafiya ne su yan salafiya ne sun kafa siyasa suna ta tambayar malaman duniya fatawa cewa kasar algeria kasa ne wanda idan musulmi suka ƙi motsi to kafirai za su mamaye mutanen banza za su mamaye suna ta dai neman fatawan malamai akan cewa suna kyale kafirai za su mamaye musulmi da sauransu har ma aka samu Sheikh Usaimin ya ɗan yi sassauci akan wata matsala na fatawa kan wani al'amari to daga baya da suka yi zaɓe suka ci zaɓe kansila chairman kai suka ci zaɓe a ƙasar suka samu nasara sai yahudawa da ƙasashen turai suka ce in har an bar waɗannan ƙungiya suka kafa ainihin wannan jam'iyya din suka kama mulki kishin addini zai shiga cikin algeria shi kenan kuma kaza kaza kaza to kirkiri wani nan bayan Allah sun ci zaɓe sai aka hana su to hana su da aka yi shi ya janyo wani irin bala'i wanda ina ganin har yau ina ganin in banda fitina ta siriya da aka samu kusan fitina da aka samu a Najeriya kusan kaɗan ne mutanen da aka zubar da gidansa a Algeria Allah kaɗai sa iya yawan su an kashe mutanen da Allah ya zai iya yawan su yan sandan suka mutu ba magana mata da suka mutu Allah kaɗai sai iya yawan su a Algeria da mutane masallatan da aka rusa da makarantun islamiyya Allah kaɗai san yawansu to wato wa'annan ƙungiya suka bayyana dama suna koyewa da salafiya salafiya sai ga shi ashe suna da fahimta ne na khawarij wato ina kawo wannan ne misali nuna cewa kamar tasiri na wannan da'awa na wa'annan mutanen dan ibadiya tunda su suna jingina kan zuwa ga sunna ne kuma za su iya jingina kan zuwa ga salafiyan ma a gane ku sai zama to da hamasa ta zo algeria ta zo da karfin tsiya ta zo irin zuwa mai ban mamaki wanda ta girgiza duniya gaba daya sai da aka yi shekaru wannan al'amari bai kwanta ba Allah shi kiyaye eh a khasatan sun hadar maut musamman ana samun wannan kungiya ana samun ta can hadar maut akwai zancen yaman kasar yaman akwai yan ibadiyya da yawa da makka da madina duk akwai su nan eh, da ala abu firdaus abu firdaus ya ce ah, abin da ya rubuta ma wannan kungiya wanzuwa kaga wannan kungiya ta dade har zuwa yau wa itidaluha shi daidaito tana da fahimta madaidaiciya ita ba irin fahimta take shi mai zafin na irin na su yan azarika ko irin na su yan safariya ba da sauransu su ba su da fahimta mai zafi sosai walau la zalika labari wankarin da ba don haka ba da sun hallaka da sun kare gaba daya kama ba da bakil hawarici kamar yadda sauran kungiyoyin hawarici ta kare don sauran kungiyoyin hawarici saboda zafin su mai tsanani shi yasa duniya ta karar da su gaba daya suna da tsananin zafi duk wanda ya ɗauki cewa zai irin wannan tsananin zafi ya ta faɗa da mutanen gari yana kaza da wuya ya daɗe yasa yan kawari ba su daɗe a duniya ba su ƙare amma wannan ƙungiya tana nan har yanzu an gane wannan ko sannan kuma ba su ƙare din ba saboda wannan dalili amma baqiyin faqad haraba al-umayyun wal abbasiyyun amma sauran yan kawai saboda tsananin zafin su yan banu umayya da yan banu abbas sun yaƙe su ila muttasif al-qarn al-thalith al-hijri zuwa ga zuwa ga ainihin kusan tsakiyar zuwa ga tsakiyar karni na uku na hijira ana kai yakan su har suka kare su wa karan nihayatu wanda wannan ya kasance wannan ya kasance shine karshen su wallahu al-musta'an da Allah muke neman taimako نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ai abu firdaus a gana an ce a abahu sai a gyara na ce waye ya ce abu firdaus in na tartibar olumi da hasbin afsaliyyati wal'aulawiyya ko kuwa gyara abu firdaus ba a ba firdaus ba eh, inna tartibar olumi da hasbin afsaliyya wal'aulawiyya lalle jeranta ilimin muka gwargwadon fifiko ne da kuma daraja A to ana jeranta ilimi ne gwargwadon fifiko ilimin da ya fi daraja a farko sai mabi da shi a gaban shi sai mabi da shi kuma a gaba haka a ta tafiya ko kuma gwargwadon muhimmancin wannan ilimi din kai kira shi abin da kaga dama kaga dama ka ce abdali ko ka ce aulawiya ko ka ce ahammiya ana dai jeranta ilimi gwargwadon muhimmancin sa ne wa fi gayatil ahammiya wato jerar ta ilimi gwargwadon fifikon shi yana cikin gayan muhimmanci ilimi yana da faɗi ba huwa aiban bahrun wato la tukadiru hujjila shi ilimi teku ne wanda guga baya iya gurɓata shi kasan akwai ce akwai akwai rijiyar da kana ba da guga zai yi sai ruwan ya lalace saboda bai da yawa abin da bai da yawa guga na iya gurɓata shi to ilimi teku ne wanda guga baya iya gurɓata shi saboda yawan shi wal umru qasir kuma kaga ilimi na da yawa amma rayuwa fa rayuwa bai da yawa rayuwa na da iyaka in ka ce kowanne zaka kwasa sai mutum ya ɓata lokacin shi bai samu nasara kan abin da yake so ba kuma shagulgula da suke ɗauke mutum daga neman ilimi suna da yawa kuma an ya zama wajibi ga ɗalibin ilimi ya jeranta karatun da na ilimi ya duba wanda ya fi muhimmanci za na wanda ya fi muhimmanci kuma ya tsara abin da yake bukata tun farko awwalan fa awwalan farko bayan farko sun mayan tagiru ilama ba da sannan sai ya ciru ya yi intikali zuwa ga abin da ke bayansa wa ya hada yahsul na najah to da wannan ne nasara ke tabbata a gare shi sai mutum ya samu nasara ya samu ilimi mai yawa mai amfani wal fawzu fi umuri kuma ya samu babban rabo a cikin al'amuransa wa aula al bil ihata ilimin da ya fi cancanta mutum ya kewaye shi ya fahimce shi awwalan farko shi ne ilimi na addini wa min hadhihi al-ulum yuqaddimu ilm al-aqida daga cikin wayannan ilimi yuqaddamu ana gabatar da ni ilimin aqida ake so a gabatar tauhidi an gane ko duk ɗalibi na sunna in zai fara karatu ta wannan fanni ya kamata ya fara ba muhimmanci ibada sa'annan ilimi na ibada ya san yadda zai bauta ma Allah yadda zai yi sallah yadda zai azumi yadda zai zakka yadda zai kaza aikin hajji yadda zai kasuwanci zamantakewa da iyali waye waye ilimi ne na ibada ilimin fiqhu ilimin mu'amala sannan ilimi na mu'amala shine in ce mu'amala din nau'i ne na fiqhu an gane ko kasuwanci zamantakewa aure da sauransu duk irin wannan mutum ya samu wannan ilimi din na'am ilmin bid'a ya san ilimin bid'a da san ilimin sunna menene bid'a menene sunna kaga wa'annan ilimi guda biyu ba kowa ya san su ba za ga malami ya yi zurfi a cikin karatu amma ya jayyaci ilimin sunna da bid'a sai ga malamin na ta kwafsawa yana ta fadawa cikin bid'a bai sani ba shi ya dauka cewa yayi daidai shi dan godiyo Allah ya masa rahama yayi karatu wajen malamai da dama masu zurfin ilimi a kasar Hausa yace duk karatun da yayi gaba daya ilimin da ya rasa ilimin bid'a da sunna bai san bai sani ba an gani haka ya ta karatu wajen malamai yake sai da ya gamu da wani malami a kan jibrila yake malamin jibrila shi ba shi ka'ida ya gane in kai kaza sunna ne kaza bid'a ne amma duk karatun da ya wajen malaman zaure malaman su kansu ma yan bid'a ne su ma kansu suna fada ma cikin bid'o'i yake to ilimin da ake rasawa ilimin da yake da tsada wanda da wuya ka samu malamin da ya san shi ne ilimin bid'a da sunna yace in ka samu malamin da ya san ilimin bid'a da sunna kai riko da shi don malam irin wayannan malamai kal kibrit al ahmar ne kamar wani abu na kiran shi kibrit ja yana da wuyan samu irin wayannan malamai suna da wuyan samu ka su da karfi an gane ko na'am fa yuqaddimu fardul ayn ala al kifaya ana gabatar da ilimin fardul ayn akan fardul kifaya wal kifaya ala sunna ana gabatar da fardu kifaya kan sunna ana gabatar da sunna kan musabi ba tartibul ulumi aunun lis-salih yawa jeranta ilimi kamar taimako daga ɗalibi ko ka san wannan ilimi shine wajibi a kaina ka san wannan ilimi shine sunna wannan ilimi musabi ne mutum ya ya kawo musabi ya bar wajibi har ba zai yiwu ba na fi ayyasta amila waqtahu فيما هو من أهل da الأمور إليه وتزبون يا أي وتد لوك تشنزا أتكين ما هو min a abin da ya fi rabo kuma ya fi daga cikin abu mai amfani a zuwa gare shi wala yudhi'u fi ma la fa'ila eh wala yudhi'u kare to zartar da ilimi ga abin da babu amfani karkashin sa abin da babu wani amfani karkashin sa yazo ya bata maka shi lokaci yace yana neman ilimi misali qala al-imam al-imam al-mawardi ya ce rahimahullahu ta'ala وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل وإذا لم يكن سبيل إلى معرفة جميع العلوم إن باب هنيا سنة دكا إلمي وقالي كان وتكذا بزي يو أشي كان سنة دكا kuma ka san rayuwa ta ƙaitacce ne to ya za ka yi wajaba sarful ihtimam ila ahamiha ya zan wajibi ka juyar da himmanka zuwa ga abin da ya fi muhimmanci daga ciki ya inayatu bi wula. kuma ka kula da abin da ya fi daraja a ciki wa aula al wa afdaluha ilmin din wato ilimin da ya fi kuma wanda ya fi daraja ilimin addini shi ya fi gaba ɗaya. ka koyi ilimin addini ya dunkula kenan akwai ilimin addini akwai ilimin duniya ko ilimin addini wanda muke koyan kuma akwai ilimi na rayuwar duniya ka koyi boko ka koyi ilimin sana'a da sauransu لأن الناس بمعرفته يرشدون لأن الناس يرشدون ce, domin su mutane suna samun shiriya da ilimin addini ko ba ba in ka ji ana maganin ilimi da masu ilimin addini ake nufi da shi ne ke kai mutum zuwa ga aljanna da ainihin ce, ya dillon suke bata mutane ya dillon suna bata da jahili da jahilta ilimin addini iz la yatiqu ada'u ibadatin jahila fa'iluha a ada'iha don bai halatta bai inganta bayar da ibada wanda mai aikata ta ya jahilci wato ya jahilci mai aikata ta ya jahilci siffan yadda ake bada ita bai san yadda ake bada sallah ba bai san yadda ake bada azumi ba kuma yana yi amma wannan ibada ba zai inganta ba walam ya'lam shuruta ijza'iha kuma bai san sharadin isuwanta ba menene in mutum yayi ya ishe shi abin yayi ko bai yi ba misali bai sani ba أهل الحسن الحكمي ابن أحمد الحق الحكمي ما شاء الله عندي كرات قال قال الدنيا قال تاجي كل يوم يقول في أكرمك الله ونزل تاجي ما روش بني ما شاء الله قال لي تاجي اللي ما شاء الله yanzu ka je ka je ka je kana kana fita wanda za ka littafai mu littafai ba su da iyaka kuma bayan an siya littafan za ka ƙara kawo wasu lokaci haka za ka yi to ana siyo littafai za ka ta sa wace duk kamun za ka je za ka sa kuma littafan ba sa ƙarewa sai mutum ya gaji da siyan littafai har abin nan an gani ba dukkan littafai ake sawa ba akwai littafai muhimmai da za ka sa in ka sa sun wadatar da kai daga sauran littafai an gane shi yasa akwai wani malami abdurrazak Afifi daga cikin daga cikin malamai, manyan malaman hay'atul kibarul ulama na Saudiya shi mataimakin masu Bas a cikin a cikin wajen wajen eh? eh a lajina a cikin lajina da'ima ne mataimakin bin bimbas to wasu daga cikin ɗaliban ilimi sun kai ziyara bayan sun kai ziyara sun ga irin yadda yake fatawa da yadda yake bayar da abubuwa to suna jira sun zo suka ce suna so su ɗan kai ziyara maktaban shi suka je daga wani maktaba ɗan ƙarami ke kai maktaba na sauran manyan malaman da suka kai ziyara kuma daga jimban sai shi suna so su ga maktaba ƙatuwa sai suka ga maktaba ya ƙarama Da aka maka yana da kamar shi ta wani sunan da taban da sunan yake karatu yake babu zuwa na fata wanda suke babu suna ta mamaki Ya ce to ai in ka samu ka'ida na ilimi to ka'ida shi ne taimaka maka iya bada fatawa ba wai tarin littattafai ba an gane wannan ko ba wai wannan tarin littafai ba kana da ka'ida an gama to muhimman abubuwan ka karanta wanda za su baka ka'ida to su ma littattafai ai wallafa su aka yi to kama a wallafa ba ba ilimi akwai ilimi yanzu ka samu ka'ida ka samu ka'ida sai taimaka ma wajen sauran amma ce duk littattafan duniya sai ka sa su a gaban malami to za ka bar duniya ba gaba karatu ba eh? yau an aka ɗora mutum a hanya aka bashi shi ƙa'ida an gaba shi kenan in ka je sai imam malik ma ka duba lokacin sa ai eh, tafai nawa ne library nawa suke da shi shi ne babban abin ɗalibi ya samu ƙa'ida ya zama yana da ƙa'ida na ilimi ya san kowane sanni ya yana da ƙa'idan shi misali a ce a ce in hadisi ne wani wani abu ne babban abin da ake so sani a wajen in fiƙihu ne mai ake so sani a wajen muhimmi tauhidi in na san kaza to zai ɗora na kan kaza sun na hawo su sarrafa su waye duwaye fannin fannoni da sun luka da mutum ya karanta su shi kenan kawai zai ga ya tafi ya miƙe kan hanya Allahu a'lam na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم وروى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مسلم يا رويتو cikin sahihi din shi daga Huzaifa Allah ya kara mishi yadda ya ce ma mana'ani an ashhada badaran illa anni kharajtu ana wa abi Husayl to ga wani karatu mai muhimmanci yan uwa su bashi tunani sosai shi ainihin Huzaifa radiyallahu anhu yana cewa babu abin da ya hana ni in halarci yakin badar face na fita ni da ainihin wato da ni da babana mai suna baba ɗaya eh? da ni da babana Hussein fa akhadana kuffar quraish eh, sai sai ke cewa sai kafuran quraisha suka kama mu kafuran quraisha suka kama mu a hanya qalu innakum turiduna muhammadan sai suka ce wato kafiran quraishawa su sun fita za su je su yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin badar ne sun yi shirin yaƙi sai suka kama zuwa su zaifa sai suka ce inna kum turidu na muhammadan lalle ku kuna son ku je wajen muhammad ne ko na ma sai muka ce ba muna so mu je wajen muhammad bane ma nuridu illar madina wato ba ko ina muke nufi ba ce madina madina muke nufi kuma tabbas suna so su je wajen annabi ne su taimake shi to sun ji labarin kafirai za su yaƙe shi a yakin badar kun gane sai ku zai fa ya fita da shi da ainihin mahaifinsa domin su je su taimaki muhammad to da aka kama su sun san suka faɗi gaskiya za a kashe su ko dai wani abu sai suka ce kawai ba wajen muhammad muka nufa ba za mu kai ziyara ne wajen madina wajen yan uwa a dai ai sun yi tauriya ne ba wai ƙarya ne kai tsaye tabbas ba wajen muhammad kaɗai ba ne, za su je wajen muhammad da sauran yan uwa eh fa na minna ahadallahi wa nisaqa sai ce to shi na tunda ne kun ce ba wajen muhammad za ku je ba sai ka karbi alkawarin allah a wajen mu duk dai da alkawarinsa cewa ku karba alkawarin allah a wajen mu cewa za ku za ku juya zuwa ga madina wala nuqatil wala nuqatila ma'a cewa kuma ba za mu yi yaƙi tare da muhammad ba bi alƙawari za mu je madina ziyara ne muna gama ziyara za mu dawo mu koma gida ba za mu taimaki muhammadu ba kun ji wannan sun ku faɗin sun sun gama ziyara kawai su yi waje kada a kansa a yaƙi suna taimakon muhammad sun yi alƙawarin haka suka ce su yi kun yi alƙawari tsakaninku da allah ba za ku shiga wani ce ba za su shiga ba <clears throat> ba a ce na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa shi ke nan suka kyale mu da suka kyale mu ko kuma sai muka je wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai muka bashi labari ya rasulullah ga yanda muka yi da kafiran maka mun kamo hanya za mu zo mu taimaka ma a wajen yakin da za ka yi dinnan nan yakin badar sai muka gaba da su kafiran za su yaƙe ka din sai suka kama mu suka ce lalle ku za ku je wajen muhammadu ne sai muka ce ba wajen ka za mu zo ba za mu zo madina ne ziyara to ka je da muka yawo ya rasulullah yanzu shawarar me za ka ba mu kan al'amarin nan mun riga mun yi alƙawari da su ba za mu shiga yaƙi ba. Faƙali in to sai annabi ya ce ku juya ku koma gida ba dai ku kawo mana ziyara ba to alhamdulillah ku juya ku koma gida ba magana shiga yaki nasi lahum bi ahadihim wa nasta'inu Allah alayhi za mu cika musu alƙawarin su tunda mun ce za mu koma gida kuma za mu nemi taimakon Allah a gare su ko kun shiga yaki ko ba ku shiga ba in Allah ta'ala ya tashi kawo nasara zai kawo saboda haka ba sai kun shiga yaki ba ku cika alƙawari ku koma gida وفي لفظ تفيا لهم بأهلهم أشن ولا فزي كتك أمس القورن سو كنت وانا كنت القورن مسلم dan wannan za ce kafiri don kun zauna kun yi sulhu da kafiri kafirin banza ai wannan sharadi ne da banza kullu sharadin laysa bi kullu sharadin laysa bi kitabillah huwa ba'in duk sharadin da baya littafin Allah ba ta ce ne arne dan ka zauna kun jejeniya da arne kawai ku ku shiga haƙi kawai Ba ƙa'ida idan ka yi yarjejeniya da kafiri a kai a babin yaƙi sai ka cika kun gani abin da ya faru a sulhu na hudaybiya ko annabi ya yi sulhu da su a matsayin duk musulmin da ya gudo daga makka ya zo madina garin musulunci za a mayar da shi zuwa zuwa makka kuma sai da annabi ya cika alƙawari saka a babin yaƙi duk abin da mutum ya sa yarjejeniya a gare shi cewa lallai zai cika wajibi ne ya cika shi yasa misalin matsalar da aka samu aka tattaunawa da aka samu sosai tsakanin malamin hukumi da kuma shehi da bauchi akan abin da yake da alaƙa da kwarkwara mallakan bayi yana cikin wani al'amari kuma ne lokacin da ainihin turawan mulkin mallaka suka zo suka yaƙi musulmi a nan afirka suka samu nasara akan kan musulmi lokacin musulmi sun yi wasa da addininsu sun samu nasara akan musulmi sai ainihin turawan suka zauna da musulmi cewa to za mu kyale ku akan mulkin ku kuma ku ci gaba da mulkin ku kaza kaza amma da sharaɗin duk maganan bayi babu kuma maganan bayi da maganan shari'a musulunci da kaza duk za a za a cire kaza a cikin shari'a musulunci a cire kaza a cire kaza abinda kawai za a bari shine abinda ya shafi a hawalu shafiya gado shi ji da kaza maganar bayi yanzu babu aka sa hannu sarkin musulmi na wannan lokaci ya sa hannu musulmi suka sa hannu akan sun yadda maganar bayi ta ƙare maganar bauta gaba ɗaya ƙare ne duk wanda yake da bawa da kwarkwara zai fice shi kuma haka aka yi tun daga lokacin na aka fiki bayi to sai wasu salafuna suke cewa to ai arme ne dan an sa hannu da arme? ka sa arme ne me yasa ka rubuta tun da har musulmi suka sa hannu a matsayin ba magana bayi ba magana kaza shi kenan dole ne a cika wannan alƙawarin babu sauran bauta in ana so a yi sauran bauta sai dai a fara da wani sabon yaƙi in da aka samu yaƙi aka yaƙi su turawan aka samu nasara a kansu muka samu izza sai mu ce to wancan alƙawarin mu wurga muka yin amma ma dama akwai wannan a wannan rubutun ba a goge shi ba to shikenan an gane to shi kuma shehi zai ce to ai dan ya za a yi arna ya hana mu abinda muke yi na addinin mu hamasa ne wannan ba ilimi bane kwata kwata ba ilimi a cikin wannan magana sunan wannan hamasa yanzu wannan yanzu wannan abu zai faɗin nan da ya sa hannu akan wannan al'amari sai a ce to dan ka sa hannu da arna zai hannu ya hana ka jihadi jihadi fa musulunci ne ba arna ya hana ka taimakon addinin ka wai ka ce ka sa hannu kaga hankali zai dauka in babu ilimi a ciki a ce arne dan arne ya sa ma hannu cewa kaka yi jihadi kai kuma zai yarda da yi jihadi ba cikin sauki za ka gamsu kawai sai ka je ka fada ka je ka yi jihadi to kai abin da ka aikata jahilci ne amma ba kowa zai gane jahilci ba da zai wanda ya karatu eh وهذا الحديث يبين أن الوفاء بالعهد بالعهد طبعا قول kamar a ah, wannan da man kai alƙawari da su kamar alƙawari da ya shafa alaƙa tsakanin ku baka cika mana Za ka cika abin da yake magana a wajen yaƙi ba a wasa da alƙawarin da abin da kai sai ka cika dole akwai abin da mutum zai duba ya ga ya yi shi kuma ya cewa akwai barna da ya shi ko na abu da kauce amma wajen yaƙi ba a kaucewa ne ya fi ƙarfin gindi ba wai ba za a cika wancan mai Thank you. ana nufin ku yaƙe su ba su da alƙawari su mutane ne wanda suka alƙawari ba su cikawa ba sa cika alƙawari yake ba an ce in ku alƙawari ba ku cika ba ne za ku yi alƙawari zai su rai ku fi kaza eh. wa hada al-hadith يبين أن الوفاء بالعهد منع حذيفة وأباه رضي magana irin wato kashi ya siyan ma da gida cewa za ka gina gidan za ka gina gidan giya ne Da sai ma da fili za ka gina gidan giya kaga irin wannan alƙawari ba a cikawa ya ce duk sharadi wanda zai cikin littafin Allah ba ta ce ne kamar irin hadisin barira din nan kaga ai barira da ta zo a ta ciniki da wasu mutane a matsayin cewa walitaka na su ne annabi ya ce ba za a cika da wannan ba to wasu na dogara da irin wannan cikin sharadi ba ta ce ai kafiri kai sharadi da shi kafiri ai sharadi ba ta ce ne sai ka kawo wannan misali yawwa wannan hadisi yana bayyana lallai cika alƙawari ya hana Huzaifa da baban shi daga halartar farkon yaƙi farkon haɗuwa tsakanin musulmi tsakanin musulunci da kafirci ko cika alƙawari ya hana Huzaifa abin nan da shi da baban shi halartar yaƙin badar ba yaƙin badar wanda an yi alfishir da aljanna da duk wanda ya halarce shi amma kuma zai bai samu halarta ba saboda cika alƙawari yanzu yanzu shiga aljanna ne hana kaina saboda kawai wani arni wallahi ba zai yiwu ba ko ba lura ba kuma cikin sauƙi fikihu zai samu shiga cikin gama garin mutane duk wanda ya shiga wannan yaki ba za a yi alƙawarin aljanna ne to kuma ni sai in shiga yaƙin saboda kawai mun yi alƙawari da wani arne wallahi ba zai yiwu ba sai kafara duka faɗa kawai abinka amma in ka shiga za ma alƙawari aljannan tun da ce ya kawari ba da kai ba aka ba za ma alƙawarin aljannan ba shi ne warawa abu dawud wa nasa'i wa beruhuma anna abarafi radiyallahu abu dawuda da nasa'i da wannan sa sarwaito cewa lalle abu rafi ya ce ba a tasni quraishun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam quraishawa sun aike ni zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت في قلب الإسلام a lokacin da naga صلى الله عليه وسلم sai aka jefa musulunci a cikin zuciyana ina ganin annabi in ji shi Abu Rafi kawai sai na yi sha'awar musulunci kwarjinin annabi da na gani kawai sai na yi sha'awar kawai in musulunta alhali me ya faru gare shi an aiko shi ne dan sako ne na kafirai kuna ne shi dan sako ne na mai kafirai suka turo shi da sako da ya kawo sako kuma kawai sai sha'awar musulunci fa qultu ya rasulullah sai ce ya rasulullah inni wallahi la arju ilayhi abada ya rasulullah gaskiya ni ina sha'awar musulunci kuma ni ba zan koma zuwa ga wanda suka turo ni ba har abada kun gane ba zan koma zuwa ga wanda suka turo ni ba har abada ni kawai zan musulunta in tsaya a garin musulunci a buna قال رسول الله صلى wa sallam. Sai وسلم Allah sallallahu الله صلى الله عليه وآله وسلم Inni إني لا bil ahad. lalle ni ba na saba alƙawari kun alƙawari aka yi cewa za ka kai musu sako ka koma ina ka koma ƙasar ku to ni yanzu in na rike ka za su ce na rike ɗan sako alƙawarin da aka yi cewa za ka ɗauko sako ka koma gashi na hana ka komawa shi muhammadu nan turo ɗan sako sai ya kama shi ya rike ko ya masa asiri ko abin da ya kama da wannan ni ba na saba alƙawari wala ahadisul burus kuma ba na tsare yan sako dan sako ya kawo sako, ina barin shi ya mayar da saƙon kamar yadda aka aiko shi walakin yarji'a ilayhi sai dai shawarar da zan baka tunda kana so ka musulunta ka koma zuwa gare su idan a cikin ranka akwai abin da ke cikin ranka a yanzu in har yanzu akwai musulunci a ranka ka kai musu saƙonsu bayan ka isa musu da saƙonsu sai ka dawo ka musulunta kun ga musulunci jama'a wannan shi ne abinda annabi ya faɗa kuma wannan bawan Allah haka aka yi ne zai kai sako in ka gamsu za ka musulunta zuciyarka ya gamsu ba tilin sawa ka kai sakon ka dawo ka musulunta din ba za a rike ka ba to shi yan hamasa na duniya yanzu ka suke sai su yi garkuwa da yan sako dan sako ya kawo sako sai su yi garkuwa da shi yi garkuwa da yan jarida yi garkuwa da kaza to duk wannan gaba ɗaya sa'a ma addini yanzu yakin da ake a Yaman sai ga sun zo sun kama yan sabo su ko sun kama yan jarida ko sun kama wasu mutane wanda babu ruwan su su yi garkuwa da su to fi irin wannan gaba ɗaya yaudara ne ya saba ma littafin Allah da sunna su wa'annan ina magana yan yan husiyun yan husi wa'annan yan shi'a din eh na wa min zalika ma rawahu al-bukhari shi ma to da bai a da shiga bukhari wa daga cikin nan akwai abin da bukari da muslim suka ruwaito da wani game da kisan sulhu na hudaybiya kai nabiyu sallallahu ta inda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mayar da ainihin Abu Jandal Abu bayan an sulhu Hudaybiya an ce tun mutumin da ya gudo daga Makka musulmin da ya gudo daga Makka yazo yazo Madina za a miƙa shi da kafirin Makka su koma shi Makka an gane to sai Abu Jandal ya gudo hannayen shi ga ainihin sarƙa hannun shi ga sarƙa kafan shi ya samu dama har ya gudo ya shigo cikin Makka a ya shigo cikin Madina kai abuwan ibn suhail ila mushrikin eh, wato abu jandal ibn suhail wato radda wanda ji sansanin ila mushrikin da ya shigo maka a da ya shigo madina sai kafirin maka suka biyo shi har madina sai ya muhammad bi amana shi kamar yadda muka yi alƙawari sai annabi ya miƙa abu jandal din zuwa ga mushrikai ba da ma ja'ahu ba. bayan ya zo masa yana mai gudu ya zo ya zo annabi ya gudo daga makka annabi ya miƙa shi yanzu ku duba wannan wani ba zai iya cewa sharadi bane ba ta ce yanzu yaya za a yi a miƙa musulmi zuwa ga arne iri ta san arne zai cutar da musulmi ne wannan kuwa ya dace haka wani zai ce kuma a hankali na gama garin mutane ya zaɓa kuke gani ce da malami da malamin da zai ce a miƙa da jahilin da zai ce a ka a miƙa wa zai samu nasara za su iya cewa akar maka lahu gaskiya an ce ana bin mutum ne ya bi littafin Allah da sunna nan wajen ka saba ma sunna malam mun saba ma ba za mu yadda mu bi ihu za ma ba za mu yadda mu ka musulmi dan mu ba aka maka Allah dan fata wanka malam gaskiya sai dai kai hakuri muna tare da kai amma ba ma tare da kai anan billahi azimu kana ji kana gani za su ma tawaye musamman ɗaliban suna marasa kunya ɗaliban wanda za ga wasu daga cikinsu suna da awon sunna ne amma ba tarbiyya misali nan take za su ma kaca-kaca akan abu kuma za ka cewa maganar ya dan fita dacewa da dan hankali hankali wani lokaci ya za a yi a miƙa musulmi zuwa ga arna su cutar da shi ku gane wannan <laughs> na'am wa qadi kana mustaba'afan fi makka wato ya kasance mai rauni ne shi a makka wazalika wafa al-mashtara da mushrikun fi kuma wannan annabi ya miƙa wani cika alƙawari gudu wannan cika alƙawari ga abin da ya shaddanta a cikin sulhun nan min raddihi man ja'a ila al-muslimina min quraish ilayhi na ainihin mayar wansa ga wanda suka zo mai daga cikin musulmai ko zuwa gare su eh zuwa gare zuwa ga qurayshawa hatta qala abu jandal har abu jandal yace bada ma amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da rujui ilayhi eh bayan annabi ya ce ma abu jandal kuma zuwa gare su tashi ka bi ai ma'sharun ma'sharun muslimin sai shi abu jandal aka ce tashi ka bi sai ce ya ku taron musulmi na a mai da zuwa ga mushrikai taron musulmi kuna gani za a mai da zuwa ga mushrikai za ku yarda alhali na zo ina musulmi shi ma ya ɗan yi dan hamasa abin shi shin ya ku musulmi ba ku ganin abin da na gabu da shi amma ka ba ina gamuwa da tsananin azaba da wahala yanzu kuma in za su mai da ni zan fuskanci tsananin azaba da wahala ne ba kana kadi kulli ba azabin shadid to ya kasance shi abu jandar an masa azaba azaba mai tsanani aka yi masa a cikin wata ruwaya ta imamu ahmad sai annabi ya ce masa inna qad aqadna bainana wa mu mun kullu sulhu tsakaninmu da mutanen sun ba mu alƙawari akan haka mu ba su dole mu cika wannan alkawari ka yi haƙuri ka bi su wa inna ko lalle ba za mu taɓa yaudarar su ba an gane shi ke nan annabi ya ce maka. in dai ka koma gare su Allah ta'ala zai kawo ma mafita Kun sai da Allah ya kawo mafita din eh. na to game da na mutum yanzu ya musulunta ce ne? eh to ba jinkitawa ba ne nan wajen jinkitawa ne ba jinkitawa ba sakon da ya kawo akwai maslaha mai girman gaske da abin da ya shafi yaki cika alƙawarin shi yana da maslaha mai girman gaske in har ya zama to ka cika alƙawari da ya yi to har abada in kun yi magana ba za a yi zira maganar ka ba barna yana da girma so da annabi ya ce a kai da gaya kowa zai musulunta ba? Balin can tilasta samai eh, ya gaya wa annabi ya san ya zai musulunta ya ce to ka tafi ka je ka isa musu da sako in ka je ka dawo ka ka zo da musuluncinka kaga idan da gaske zai musulunta ne ne bai gaya wa kowa can ba bai cutar da shi ba bai canza mai ra'ayin shi kawai yana ba da sako zai dawo ne kawai in dai da gaske akwai musulunci ba matsala amma da matsala ne wanda zai je gaya musu cewa to zan je in musulunta to nan za a ce a yi sauri a bashi musulunci ta saurari wannan al'amari dalilin irin wannan da yaki ba wanda sako suke zai kai musu sako in ya kai sako sa nan ya dawo نعم a ah, saboda ya ce fa in kana fi nafsika allazi kana fi nafsika al'an marji in dai abin da ke cikin ranka yana cikin ranka har yanzu ka dawo bai ba shi kalmar shahada ba in abin da ke ranka yana ranka har yanzu ka dawo shi ne magana da yake yi cewa kaga an jinkirta musuluncinsa wanda yana iya mutuwa hanya da musulunta ba an gane to zahirin wannan ya nuna ana iya yin haka a irin wannan a irin wannan munasaba din eh. alƙawari da Eh, akwai alƙawari na yaƙi cewa idan har mutum an turo shi to sakon da aka bashi dama a turo shi a bashi a kakan mai mara da sakon kuma ya koma yana cikin alƙawari na yaƙi kuma laifi ne na yaƙi ka rike shi ya manta mace ɗin eh,

to inuwa bai shafe shi ba to ana so a kore shafan nan kamar misali mujtahidi wanda yayi ijtihadi sai ijtihadi ya saba ma nassi kuma nassin ya tsine ma wanda yayi wannan kamar ce yanzu saduwa da mace ta dubura mutum ya sadu da mace ta dubura kaga dai annabi yayi tsinuwa kai to sai aka samu wani mai mujtahidi sai ya bada fatawa ya halatta a sadu da mace ta dubura kaga nan fatawar shi ta shafi tsinuwa annabi ya riga ya tsine ma wanda yayi wannan to kaga shi yana da uzuri ko ba ba uzurin da yake da shi bai san da nassin ba sai ba da fatawa to shi ne magana nan abin da ke wajabtar da wannan shi ne kore shafan tsinuwa ga mai uzuri mun gabatar cikin abin da ya riga ya wuce maqsudu biha sababul tilka la'ana lalle hadisi na wa'id bayani ne cewa cewa lalle wannan aiki sababi ne na wannan tsinuwa wannan aiki shine sababin tsinuwan in an ce aiki shine sababi ai sababi yana ikan yi fashi in an samu mani'u in an samu wani mani'u zaka sababin ba zai aiki ba shi wannan mushtahidi da ya bada wannan fatawa ai an samu mani'u wanda zai hana tsine mishi me mani'u din shine kuskure ya bada fatawa ne ba da gangan ba ba wai ya san da nassin bane ashe wannan ya zamanto sababin ya cika na tsinuwan amma an samu abin da zai hana addini mai shi ne kuskure an gane bai kone takadir hadal fi'il sababin la'ani. sai ya zamanto takadiri wannan aiki shi ne sababin tsinuwa to kenan ba lallai bane kuma tsinuwan ya hau kan shi falau ila hada da an faɗi wannan lam yalzam minhu tahaqquq al fi kulli shakkin ba in an faɗi wannan ba zai lizimta a gare shi ba tabbatar hukunci ga dukkan mutum tun da dai in an ce wannan shi ne sababi to ana samun kuma mani'u wanda zai hana sababin aiki to kenan ba kowa ba ne zai fuskanci wannan tsinuwa din sai dai yana lazimta a gare shi tsayuwan sababi idan hukunci bai bi shi ba wannan dai shi ne sababin tsinuwan amma yanke hukunci cewa wani inanne ne sai da sharuɗa sai da kaza sai da kaza misali a cikin hadisin babu wani mahazuri babu wani abin tsoro a ciki abu yayi yi wa fa dukkan na ji ma ba. hakika mun tabbatar cikin abin da ya wuce annal zamma la yalhaqul mujtahid cewa lalle zargi baya riskan mujtahidi hatta inna naqul mujtahidi ko da ya aikata abu in an ce an tsine ma abin, sai mujtahidi ya aikata abun ta hanyar ijtihadi eh, in yayi kuskure wannan inuwan bai haukan shi ba kun gane hmm. lahu an akila riba sai mujtahidi ya bada fatawa kan cin riba la'ana lahul khamra sai mujtahidi ya bada fatawa za a iya shan giya kaɗan to duk wannan gaba ɗaya inuwan bai hau kan shi ba tunda yayi abin da kan ilimi sai yayi kuskure kun gane Allah zai bashi lada ne makan ijtihadin shi na'am hatta inna lahu har ma lalle mu muna cewa inna muhallilal haram a'zamu isman fa'ili mai halatta haram ya fi girman zunubi fiye da wanda ya aikata haram ko ba ka ba mai halatta wani ya fi girma wanda ya ce zina haram ne bai aikata ba ya fi wanda ya zina zini wanda ya ce kisan kai wanda ya ce zina halal ne wanda ya ce zina halal ne ko bai yi zinan ba ya fi wanda ya zinan zunubi wanda ya ce shan giya halal ne bai sha giyan ba ya fi wancan zunubi shi wannan kafiri ne dan ya shiga gonan Allah kun gane wannan ko wa ma hada fal ma'zur ma'zur amma kuma duk da haka mai uzuri mai uzuri ne abinda yake nufi mushtahidi ka duba wani aiki yayi ya halatta haram in mushtahidi ya ce za a iya shan giya kaɗan ya halatta haram in mushtahidi ya ce cin riba ya halatta ya halatta haram amma kuma ta yaya ya halatta haram ɗin da gangan ta hanyar ishihadi shi ne malami cewa duk da cewa mai halatta haram ya fi girman zunubi duk da haka fal ma'azur ma'azur mai uzuri yana nan a matsayin shi ne mai uzuri idan aka ce famanil mu'aqab wa za a yi wa azaba lalle mai aikata wannan haram in ma mujtahidi in ma mujtahidi muqallid lahu ko mai takalidi da shi da ɗayan biyu ne in ma mujtahidin ya aikata haram din wane ne za a yi wa azaba ko kuma muqallidi din bai ta da shi kowanne daga cikinsu ya fita daga daga azaba tunda ba daga ganyayi ba an gane ko sai mu ci aljawab min wuju na'am Thank you. Eh, wannan duk rasa ba ba a san taimakon shi ko ta kowane bangare ko liƙen asiri ko shiga yakin ba a san shiga an gari irin wannan misali kamar ɗalibin da ya shiga garin turawa wato ke ce a ce muna yaƙi ana yaƙi tsakanin saudiya da amerika to akwai ɗaliban saudiya da suka shiga karatu amerika an ba su visa an ba su komai da su karatu to za su iya shiga cikin yakin su ce ma saudiya eh a ka'ida ba su shiga yakin ba saudiya ta amerika ta ba su amana sun shiga garin ta za su yi karatu ne saka wannan in ana yi zai su koma jiri su tsaya su ta karatu su ba ruwansu da wannan yakin na ina ba ya magana riban kama haramun ne shiga yaki haka nan in mutum ya shiga an ba shi biza na kasuwanci sai kuma ga kasar su talo tana yakan wannan garin da suke kasuwanci ba za su shiga ba a ƙa'ida na musulunci na'am duk ba wannan magana da suke da mulki suke tsanbi ai wa da shi a sake zama in za a yi zama za a yi in zo su kira turawan su ce musu yanzu a kanu da ku yaƙi ne kuma yanzu sai su kama su masu zama bayan su masu turawan inda yaƙi ah, a na bai tashi ɗaya biya aiki a yi na dan mushtahidin ne ko eh. irin wannan in ya faɗa yanzu sai ya ci a kan cikin na ai a wata abun dan kada abu wasu da mutane da duka su yi kada ma mu ce ya isha da ma za mu yi rabbi mun ajara ma ai da ma ba wai ba wai kare za a yi ba kuskuren yana nan kuma za a mai rabi amma idan fahimtar shi kenan kuma ishtihadi kenan kuma ya kai wannan marhala da ishtihadi ya yi kuskure kuma za a mai rabin kuskuren shi amma wasu hukuncin cewa shi kafiri ne ko inuwan bai hauka shi ba shi ne ake magana ba wai ba a kyale shi bane ba za a mai rabi wani littafi da ya fi a da haka بسم الله الرحمن الرحيم يتحدث الشيخ بكر عن طلب العلم في قطر wato Sheikh Bakar kala ku manta littafan da Sheikh Bakar ke baku ku samu littafi kaza ku karanta littafi kaza ku a marhala na ibtida'iyya kaza marhala na sanawi kaza to yana bayar da yana magana ne akan neman ilimi a bangaren shi bangaren kasar shi laysa an talabi umuman ba wai neman ilimi umuman gaba ɗaya na duniya cewa duk da ake har 'yan Najeriya a ce irin littafan da Bakar ya faɗa shi za mu saba ba haka ake nufi ba. Wani ولهذه الكتب التي يعنيها هي في قطر wato wa'annan littafan da shi bakar yake nufi wato yana nufin wato yana nufin a sashen bangaren mu ne ji usaimin bangaren garuruwan mu su za su sanya irin wa'annan littafan قد يكون ما يساويها ويشابهها في الأفكار الأخرى zai iya yiwa a samu littafan da suka yi daidai da ita ko suka yi kama da ita a cikin wasu sasanni daban eh kamar mu kamar nan kasar Hausa akwai littafan da ake sanyawa sabanin irin wayancan littafan akan irin wannan tsari din amma qawlu amma cewan sa yurakizuna ko yurakizuna eh, ala kutubi kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmizi cewan da baka mutane su yi tarjizi akan littafan shekul islam ibn taymiya da kuma ɗalibinsa ibn qayyim Allah ya musu rahama wannan fa ya inganta wa galibin mutaakhirin yurakkizuna galibin mutaakhirin galibin ainihin wanda suka zo daga baya suna tarkizi ga littafan ibn taymiya suna ba su muhimmanci wa kana shekuna abdurrahman ya kasance babban malaminmu abdurrahman asidi allah ya musu rahama yana kwadaitar da mu kan karatun littafan shekul islam ibn taymiya ai ai karatun littafan shekul islam ibn taymiya da kuma dalibin shi ibn al-qayyim a cikinsu akwai tahqiqi na ilimi kuma akwai tace ainihin ilimi da kuma gina ka'ida in mutum ya samu littafin zai samu ka'idoji na ilimi ma la abinda ba a samu a wasu littafan da wuya ka samu littafan irin su nashuru anna kalama anna kuma muna ji muna karanta littafan su muna ji cewa lallai wato maganganun su yana fitowa daga zuciya ne magana ne wanda yake fitowa daga zuciya shi yasa yake tasiri a wajen ƙarin imani ba magana ne bane na masu riya magana ne wanda yake fitowa kai tsaye daga zuciya mai ikhlas wa amma tamthilu wa aidan li tarik ibn jarir wa ibn amma buga misalin da yayi cewa wai ɗalibin ilimi ya sanya littafin tarihu ibn jarir a gaban malami me zai karanta ibn jarir a tsabarin mujalladat da kuma albidaya wani haya kace akar maka Allah ina son sa albidaya wani haya karanci ku shekara shida ko bakwai kuna karantawa tunda ba kai kare ɗalibi ba ka zo zaure wajen malami sai ka sa arabi daya wani haya kafin a gama mujalladi na farko yaya har a shiga na biyu a shiga na uku a shiga mujalladi nawa ne eh, mujalladi goma sha hudu sai ka sa a wajen malami wanda kawai ya ishe ka aiki an gani kama shehu bakar ya kawo littafin albidaya wani haya daga cikin littafin za ka karanta a gaban malami a wajen game da tarihi na'am fa hada aidan al muraja'a al muraja'ati fala ba'd sai da kusa gaskiya malam anan da ya kawo inda yana maganan wato muraja'a ne dalibi ya je ya shi da kanshi ya dauka ya je ya yi nazari abinda bai gane bai tambayi malami to wannan fala wa amma yaj'alu al insanu qira'atan yaqra'uha fa hada qawiy amma ya sanya littafin ibn kasir da littafin ainihin tsabari tarihi na ibn jarir a tsabari wai ya zama littafi na karatu wanda zai karanta a gaban malami wannan yana da tsawo sosai da yawa zai yanke mai lokaci mai yawa lokaci mai yawa sosai ce wanda ya kutuba a immatu da'awa almuradu biha ayyamu da'awa imamu da'awa ke ku ne mana almuradu biya a immatu da'awa kuskure ya ka samu abin da ake nufi su ne a immatu da'awa a salafiya irin su eh ya ce ayyamu da'awat li shaykh al-islam muhammad bin a da'awa wato a immatu da'awa irin na shekul islam masu da'awa irin na shekul islam muhammad bin abdulwahab da 'ya'yan shi wa baluhu a afadu da 'ya'yan shi da jikokinsa to littafansu wa man takalmaza alaihi da wanda ya ɗalibta a wajen shi

na'am wa alaikum salam na'am Eh. Amma da nan da ne akwai da shi ne a wata ne na'am a malam oge wancan hoton ke yi eh cewa ita yana zuwa yana zuwa tafi. Eh. Saboda na yi amma ba zai tasiri ba insha Allah bai ba zai tasiri ba ita ga yayi tasiri makarantu ne dama na wasu kungiya amma kai da kike ɗalibin salafiya ko zaka saurare shi ba zaka san ma yana magana Daliban zai mai zai dawo da jahilci ne cikin masu da'awan sunna wanda su ba su da ba asalin ba su gama yin karatu ba amma mutumin da ya samu ci gaba a rayuwa sai aka dawo da shi zuwa ga ahalar ya ce dan za a yi tafsirin ɗalibai kai ka kai ɗalibin ka wannan islamiyya ya ce baban shi ne ya kawo wani wayan abubuwan farko abin da za ce abin da baban ka ya kawo yanzu ya so ka gyara kuma muna tare da babanka kamar ya girme ka kai kuma yaro ne kai karatu ka fahimci magana na kullum sai a haɗa shi da baban shi baban shi daidai magana islamiyya da wayewa kan islamiyya ta hanyar baban shi aka samu kuma hadisan na arba hadis ka duba fasarar baban shi ne ma yanzu kana so mu cire fasarar fasarar hausa da ake fa arba wani baban shi ya fasara kaga shi kai tsaye ka duba da awon baban shi yake so ya rusa shi yanzu gaba ɗaya shi abin da ke yana shi takobi ba yana so ne ya kafa sabuwar da awa ba irin na baban shi ba da shi baban shi ya fasara ahalari da hausa ya fasara arba'un hadis da hausa kuma shi ake tasawa a islamiyya ana karantawa to kuma a ce wai a cire littafin hadisi kaga wannan da awa ba na baban ko baban shi ya bada muhimmanci kan hadisi a cikin mangare shi shi kuma yanzu yaki da hadisi yake kaga shin ka duba ni ana fahimta wato ba zai samu nasara ba ta cikin ƙungiyar izala in izala na kaduna su ɗin nan da yawa daga cikinsu dama sun san muhimmanci su yanzu suna ma suna so su ba hadisi muhimmanci ne haka ce ne to irin wayannan yanzu ma cikin su yace zai kawo wannan ma bai taso ba amma akwai dama akwai dama wasu mutane dama wanda su dama yan tagaribi ne ga mazhaba ne kamar yan jos misali kaga yan jos su ne dama su suke da wannan matsalan kuma dama za a ta a tattar da mujimu mu to duk da kaga sun tsaya duk can alala da mace amma yana gaya ma ba zai tasiri ba duk wannan wahala yake yana ba shi wahala ne shirya a ƙasa saboda abin da ya zo da shi babu komai a cikin sai jahilci to mutum da zai zo da jahilci kuma ya ce jahilci ya ƙi ilimi a ina zai yaƙi ilimi kaka manta da'awa na sunna tana nan a Kano tana nan a Sokoto tana nan a Katsina tana nan a ko'ina kuma dukkan su gaba ɗaya akwai malamai wanda wanda yana ganin ma ya fi malamin ilimi wannan malamin da yake da wannan ra'ayi sai da iko akan malaman su malaman kowa yana da ɗalibansa da yake karantarwa kuma kowa yana karantar ɗaliban shi ne abin da ya fahimta na sunna to kana ganin zai iya zuwa yanzu ka wannan majalisin zai ya canza mu ra'ayi majalisin ya kama rabuwa kai sai ya je Kano ya canza wa Malam Abdul Wahab Kano ra'ayin shi ya je can kaza ka tsana ya canza wa wani malami haka duk bai da iko akan yana da iko akan yan bokon da yake karantarwa nawa suke ɗan boko ne wanda ba su yi karatu ba iya ɗan yi magana ya ɗan turanci zai rikice zai doka malami ne iyakacin nan yake da tasiri amma ina tabbatar maka ɗalibai na ta fitowa daga jami'a ko ina za ka jami'o'i ana ta karatu kana ganin da kasira ko ina kowanne yanzu zai ja daga to ina ne ɗan tagalidi kawai wanda yake ɗan karantarwa zai iya wanda duka gaba ɗaya babu wanda ya ɗauke shi a matsayin shi malamin shi ne in na ɗauke ka a matsayin malami na ni zan ce mata wani duk littafin da ake karantawa nan cire shi ta littafin kaza so ya ɗauko dauko maka shi awa ne wanda in ma zai samu nasara nan da shekara miliyan in har akwai nasara nake magana ba da zani gaba ɗaya ban hango mai nasara ba kawai mutum ne wanda zai bata mana lokaci ya ta ya ta damu mana ganin da awon suna ya kamata a ce mun wuce nan yana kokarin ya dawo da wasu ya ci dawo mantar da su shi ne kawai zai dame mu amma wai a ce wai ya canza tunanin islamiyya mafi yau masu karantarwa islamiyya faɗa ɗaliban sunna ne rigiman da zai haɗa ga tsohi mutanen da amma samari za a ga islamiyya ma da ya gina nashi da kashi ɗaliban suna yan salafiya ke karanta wajen bai sani ba wajen su islamiyya in ya kuɗa islamiyya ba zai samu irin wayannan nashi ba ɗaliban mu za su karanta a wajen Thank you.

ƙananan yara ke mai ladabi kurakure ke cikin da yawa ƙananan yara ke warware karatu suke nuna wa mutane su mai tsirara a cikin whatsapp malam wala ji abin da yake mai cewa shi malami ne ya san fiƙi sai ga sun ja layi sai ta mai rudus saboda mutumin da ƙananan yara ma sun gano kuskure suna mai raddi a yaushe ne zai tasiri cikin al'umma ya zama malami ai ya kamata karatun ya zama ya fi ƙarfin na kowa ne in yana karanta da mu waɗa ya zama karatun yana gyara kurakuran duk 'yan Najeriya ne Kashi ce duk najeriya ya kowa ilimi to shi ne kananan yara ma ba wai malamai ba suke gano jahilcin shi to ina ne wani nasara shi na kaga da yanzu shekara nawa zuwa mu shi ana yin shekaran tarwa yanzu wani tasiri ke shi a garin kaduna in ba ne fitinan da yake tayarwa wallahi ba za ma ka san yana nan saboda babu ilimin inda yana da ilimi iri yadda mahaifin shi ke karantar da zaure a zo gida littafai a sa littafi daga wannan a sauke daga wannan a sauke da yanzu ya yi tasiri to shahiri ne kawai shari'a sa siyasar siyasar shari'a a buge da siyasa siyasar shari'a sai a shekara goma ana karanta shi littafi ne wanda bai kai littafin ya girman shi yake risala har yanzu ba sauke ba jama'a tun da aka zo ya dawo daga jami'a har yau ba sauke risala ba an kasa sauke risala an fara karantawa ya ɗan yi tsauri an ajiye risala wanda ya kamata duk wanda ya ce shi ba maliki ne ya san shi to ya yi tsauri littafin an ajiye to sannan siyasa a shari'a ana ta karantawa an ci a littafin ibn taymiya ba aka mayar da shi littafin a matsa a ɗauko shi sai a shiga a shigar siyasar demokradiyya a kutsa duk ibn taymiya ne ya faɗa haka to amma littafin ya gagara saukewa har yanzu shekara wajen nawa Mun ga zaka irin wannan irin wannan wannan karatun zai haifar da ɗalibin ido yan boko wanda su dinga zuwa wajen amma ɗalibin ilimi bai hankali wanda ilimi yake so ya san jahilci ne ake a wajen ba zai je ba kana zuwa wajen zaka kawai masu turanci ne kawai ki ai wallahi yanda yake burge mu tun Najeriya ba mai turanci ba. ba wai ba mai ilimi na addini ba kaga ai alhamdulillah turanci in turanci ne mun ga bango park ba shi ne karshen magana ba ai da mun yi survey din abin na gadda a wani kawai sunan ta rusafiya zuciya na bai bani zai samu nasara ba saboda wani karatu da na nayi naga ah, ina da majalisi na yanzu bai isa ya canza ma dan majalisi na ra'ayi ba to dalibai na suna na dalibai har abada sannan wani malami shi ma yana da nashi ɗalibai na salafiya yana karantar da su bai isa ya canza musu ba wani ma yana da shi wani ma yana da duk ina suna nan yadda suke to su waye zai sha suwa zai ja duk kowane malami na gani ya isa da ilimin shi shi ba ɗalibin shi ba ne ballantana ya zo ya tasiri ga wani abu na shi kuma inda yake karantarwa masu sauraron shi din ba ɗalibai bane wanda za su yi tasiri su gajiri tafi su sauke ma wani mutum kawai in yi magana ta ce mai dalili ya ce zo mu je wajen malam zo mu je zo ka kama ɗin ka zo mu je wajen malam irin su ne ba dole a yi mana mana ana yi ba ina kana sauraron kana sauraron wai a internet kare da ake mutumin nan wulakanci da nuna jahilci za ka yi mamaki kawai kan ya gare shi amma ƙananan yara wulakanci suke mishi sai ya gama magana ta daga jinsa buga shi da kasa duk maganin shi akwai ƙananan yara masu bin shi wallahi shi yasa ma mun huta ne ma ai abin da aka fi aka fahimta wanda suke bin shi shi da kuma ne su ba sa gane wannan na'am wa alaikum assalam lafiya alhamdulillah lafiya nan sosai